ta ce sai ta hango ƙawayenta na makaranta na kalli gefen su akwai ruwa a kwanci da yake lokacin damina ne sai ko na ce da direba na bita wajen su ka watsa musu ruwan dattin can ya jiyo da sauri ya kalle ni ya ce a a uwar ɗaki na saboda mene ba ƙawayenki ba ne na zata ma za ki ce mu ƙarasa mu ɗauke su ne na ce iye sannu fa to ko kai ma don ban iya mota bane yasa aka kawo ka tunda kake ka taba ganin wani ya hau motan nan idan ba kai ba ya ce gaskiya babu ya ce to kai ma ba yadda na iya ne shi yasa na barka kake shiga amma da da akwai yadda zan yi ka daina shiga da na yi amma kuma ba damuwa zan sa papa ya koya min tuki da kansa daga ranar da na iya ba za ka sake shiga ba sai ka yi wani balance a ciki ka yi kane kane kamar taka ni da nake da motar bana sakewa a ciki kamar yadda kake yi ka dinga murɗamin stiyari kamar za ka cire shi a jikin motar na yi tsaki tare da zabga masa harara to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na ce ka watsa musu ruwan nan na ce ko ka rasa aikinka yau ya ce ki haƙuri uwar ɗaki na farin kaya ne a jikinsu kuma sannan idan na yi haka alhajiman mantari ba zai ji daɗi ba saboda muna mutunci sannan shi min hanyar da na sami aiki a gidanku na tukin ki yi haƙuri ki yafe musu abin da suka yi miki ko kuma na tsaya na sa su baki haƙuri na fusata na ce tsayar da motar nan ya taka burki na ce buɗe min ƙofa ko don ka ga ɗazun na buɗe da kaina to tsoron yaya kabir na ji shi yasa amma tun da kana tsaye kana kallo na na buɗe da kaina to a cikin albashinka ina kaiwa nan na muɗa ƙofar zan fito da sauri ya fito har yana ƙoƙarin faɗuwa ya ƙarasa buɗe mun na ce ba ni makullin motar ya ce tuba nake uwar ɗakina na sake daka masa tsawa na ce ka bani makullin mana mota ta ce ko taka ya ce a'a ƙuri nake badawa na fisga makullin na ce ka wuce gidanku yau na kore ka idan ka ga dama ka je gidanmu ka tattara kayanka na rurrufe kofofin motar na kalle shi na ce ba ka san irin haushinka da nake ji ba ne ko ko amina ba ta taɓa shiga motar nan ba ga ka kato sai murzi ciyari kake yi kana jin daɗi kamar wata taka to ka tafi abunka zan koyi tuki dole ma saboda abun da kake mu. ya ta bani haƙuri na yi gaba abina bayan da ya juya gidanmu don ya sanar ya isa gida ya samu yayi kabiru ya sanar masa da komai ya ce akwai wata ranar ma da ya kai ni makaranta ya ajiye zai juya motar na ce ya fita ya bani makullin ya koma a ƙafa dama tafiyar ƙasa ya fi iyawa ba da mota ba domin haka ya koma gida a ƙafa ba yadda ya iya haka ko ya dawo gida yaya kabiru ya ce ya yi haƙuri zai sanar da ammi ni kuma na ruga da gudu na sha gabansu na cewa na kama sai fa'iza ta ja da baya saboda ita matsoraciya ce ta ce yaya na sani ya ce zai biya ki na ce kar rena hankali tun yaushe kike faɗa min haka eh yau yace zai samu amma yace sai dai mu raba asara tunda tare muka tsinka na ce kun ma isa sai hafsatu ta ce kwarai kuwa raba asara za ku yi na damƙo wuyanta na ce ai haddaki tunda ke ma kin karasa tsinkawa domin haka ku bi wannan za ku biya hafsatu ta ce ni kan ba mu da kuɗi sai dai ki yi abin da za ita ko na zubga mata mari dan biya kaure hausatu ta ce fa'iza sa hannu mai mata dukan tsiya jin haka ya sa na sake hafsatu na kamo hijabin fa'iza na haɗa su ina duka da yake allah ya hore min ƙarfi su biyan sun kasa duka na kafin mutane su taru na yadda fa'iza a ƙasa na ɗora hafsatu a sama ma'ana ta danne ta ni kuma na hau kansu mutane na ƙoƙarin rabawa waɗansu suka ce kar a raba faɗan ya burge su dama suna so su ranar da za a kai ƙiya ta ƙasa har yau abin ya gagara ko da kuwa da namiji ne sai dai a ce ya yi nasarar sa ni kuka amma ba ya kai ni ƙasa ba wani yaro ana ce da shi faisal sunan shi ahmadu ya ruga da gudu zuwa gidan su fa'iza ya sanar da abin da ke faruwa yayanta sani ya fito da gudu cikin fushi dama yana jiran irin wannan ranar ya kawo ƙarshen hatsabibanci na a unguwa tunda na buwaye kowa nan kuma aka sa mana kiɗa mu casu ba mai rabawa duk sun kasa juya ni su tashi fa'iza sai ihu take yi tana neman taimako da ƙyar wani tsoho ya ce ku raba su tafi ƙarfinsu sun yi sun yi na tashi naƙi duk fararen kayan makarantar islamiyya mu sun yi ja da ƙasa su matasan sun rabawa ne saboda faɗan ya burge su sai da ya sani ya ƙara su Gani na a kansu ya kawo iya wuya sai ko ya ciro belt daga wandon sai ya dinga zuba min ban san lokacin da na sauka a kansu ba ya kalle su duka sun sha ya kushi a fuska har da jini ya sake zuba min belt din nan ganin haka faisal ya sake rugawa a gidanmu ya sanar da su lokacin papa ya dawo jikinsa hatsuma yake an ce masa duk an farfasa min jiki tare suka fito da faisal din nan kuma mutane suka kwace bil din suka ce tana da laifi amma ta yaya ba za su iya ramawa ba suna su biyu tana ita kaɗai. hakan ya kuma bata wa yaya sani rai ya kamo ne ya hau duka ana riƙe shi ni kuma sai zaginsa nake sai cewa yake kubban ne na karya ta in ga wanda ya ɗaure mata gindi a garin nan yarinya kankanuwa da ke yi jama'a unguwa sai na gyara miki zama bai ƙara sabo ya ji saukan mari har biyu papa ne ya mariya ya sani ina ganinsa na sake faduwa a ƙasa ina birgima ina ta ihun ya ji mun ciwo Papa ya ce ni na ɗaure mata gindi kai ma ka je naka uban ya ɗaure maka naka ni za ka ciwo mutunci ka taɓa min ya ana zaman lafiya eh ni da na haife ta ban taɓa hararta ba kuma ban ga uban da zai taɓa min ita ba wallahi ya kwana lafiya sai na ɗaure ka in ga wanda zai belin ka a garin nan idan ko babu to sai dai ka ruɓe a garkame ka shiga bashi haƙuri shi kuma sani ya kama hannun kanwarsa fa'iza suka yi gida ya ce shi ma sai dai su zuba za ta gane ba ta da wayo inda ta ce za ta takura wa kanwata babu ya wai bai ga sani ba ya ce zai ci mutuncinsa ba ruwana da wani amincin da ke tsakaninmu har gidan zan bi shi ko na kira 'yan sanda su kama min shi muka wuce ana ta kallon mu kowa na faɗin albarkacin bakinsa Papa ya ce yau na ga mota ki can kan hanya. Direban fa bai fakin da kyau ba. Ina ma shi direban? Sannan yana kallo aka duke ki bai iya kwatan min ke daga banzan yaron nan ba? Na ce papa ni na ce ya tafi na sallame shi. Me ya yi, yar papa? E papa ina jin haushin yadda yake hau min a mota. Kamar ya kenan. Papa sai ka ga wani balance a cikin mota ta haddasa waƙa yana rawa da kai, ni kuma ba na so, idan da hali ka koya min tuki gaskiya zai fi sauki. Tuki hakuri, zan ja masa kunne ya daina balance a motarki, yanzu makullin na hannunsa ne? A'a na karɓe abuna kuma duk dukan da ya isa nike min banyar ba. Papa kalli yadda jikina ya tashi. Papa ya koma har harzuka ya ce mu je yau ofishin 'yan sanda zai kwana. Ba yana so ya ga uban da ya ɗaure miki gindi ba? To ba shi ba ma duk zuriyar su kaf sai in sa a ɗaure min su wallahi don yi wasa. Muka isa wajen mota ta na mika masa makulli ya shiga ni ma na shiga muka je kofar gidan su fa'iza ya ce fito salsabila. Na fito ya shiga buga get ɗin nan kamar zai balla get ɗin. Mai gadi ya buɗe zai faɗa ganin alhaji sharif ya sa shi tsugunawa yana gaishe shi papa ya ce ba abin da ya kawo shi ba kenan ya ce kira min muntari mai gadi ya ce to yanzu ko ya dawo daga papa ya katse shi ya ce ban tambaye ka wannan ba ka kira min shi ya fito yanzu ko ya ga motar 'yan sanda mai gadi ya tsorata ya ce laifi muka yi ne alhaji tuba muke dan allah wato ya daka masa tsawa ya ce, "Za ka kira mun shi ko sai na sa an fara kama mun kai yanzu?" Da sauri mai gadi ya ruga ya ce, "Allah ya huci zuciyarka Alhaji, yanzu zan fito da shi." Ya shiga gidan zuwa can sai ga su suna tare da Alhaji Mantari. Cikin damuwa ya ce, "Alhaji Shari'u, shigo daga cikin mana, kamar gidan ya zama bakonka." Babu ya ɗaure fuska ya juya ya riko hannuna ya ce, "Dubi abin da ɗanka yi wa 'yata." dubi irin ta'asar da yi min ai yana cewa ya da ke ta zai ga wanda ya ɗaure mata gindi a garin nan to shi ma na zo kama shi ne in miƙa wa 'yan sanda in ga wanda ya ɗaure masa nasa gindin idan kuma kai ne ina so in sani sai in ɗauki ɗanyen hukunci sai huci yake yi kamar kumurci alhaji muntari ya ce subhanallahi ya ce zo salsabila waye miki wannan cin zalin na ce ya sani ne Ramfafa ya sake ɓaci ya ce, wace irin tambaya ce kake haka ta renan hankali, za ta wa ɗanka ƙarya ne? To, kuma karya ce ya kamata ka fito da shi ka ci masa mutunci, amma ba ka tsaya tambayar yarinya ƙarama ba. Allah, Ba ka fahimce ni ba ne, amma zan bincika. Waye a cikin su yi wannan cin zalin? Papa ya katse shi ya ce, ‘ya'yanka nawa ne, Muntari? Ya ce, uku ne. ɗaya yana can ƙasar waje sai fa'iza da sani oke to wa kake ganin zai iya dukanta a cikin su biyu ito e sani kenan amma zan masa hukunci mai tsanani saboda ba na son rashin ji irin wannan duka har a kai ga illata mutum zo in kai ki asibiti a miki magani bafa ya fusata ya ce ba wannan ya kawo ni ba kuma baka da kuɗin da za ka yi mata magani saboda cuta dai kun cuce ni saboda ba ita aka cuta ba ni aka cuta domin yarinyar nan zuciya ta ce gaba ɗaya kaga ko idan aka raunana zuciya gangar jiki dole ta illata domin haka ka fito mun da ɗanka miƙa shi ga 'yan sanda su hora mun shi da kyau ya ga mai ɗaure mata gindin alhaji mantari ya ce ka yi haƙuri ba na ki fito maka da shi ba ne na ga ɗanka ne kuma da sunanka yake amfani daga shi har wansa amma yanzu a ce kai da kanka ka kai shi wajen 'yan sanda ai kunya za ka ji alai sharif papa ya katse shi ya ce kai muntari in dai akan sabila ce to in ji kunyar kowa ma wallahi zan iya batawa da kuma waye in dai akan yarinyar nan ne ka fito min da shi kawai ko in kira maka 'yan sanda alhaji muntari ya ce abin bai kai nan ba bari in kira shi amma na ga da ka kai shi ofishin 'yan sanda gara ka kai shi gidanka ko ka shigo kai masa hukuncin da ka ga dama zai fi tun da ɗanka ne har alhaji muntari ya juya zai shiga gida sai ga limamin masallacin kusa da su ya zo wucewa ganin su yasa ya karaso suka gaisa sai kuma ya gansu alamar ba lafiya ya ce lafiya na gan ku cirko cirko kamar wasu zakaru sai papa ya koro bayani kamar haka ya ce liman wato ranar alhamis na dawo daga abuja na siyo salsabila agogon gwal na naira dubu talatin da uku shine yasta ta tsinka saboda bakin ciki yara kuna ƙanana amma kun iya mugun hali kowa ina ta gado oho ban yi magana ba saboda na fi ƙarfin haka gobe nake so idan allah ya kai mu in siyo mata wani ko in canza tunda na gwal ne za su sake narkawa amma hakan bai ishe su ba ɗazun yaron sa sani ya kama ta da duka yana ta zuba mata belt saboda ya samu jaka to shine na ga duk faɗin garin nan ban wanda zai taɓa min ya baya kwana lafiya da ma sa'o'inta ne ba damuwa tunda na san a nan unguwar ƙarya ne wata 'ya ta ce za ta kai min ƙiyata ƙasa shi da yake namiji ne ya samu galaba a kanta to ni kuma ba zan lamunta ba ko ƙanƙani ba ruwana da sanaya so nake kasa baki ya fito min da sani ko in kira 'yan sanda su kama min su duka su kulle su su san cewa akwai wanda ya ɗaure mata gindi a ƙasan nan ba ma a gari ba liman ya shiga bashi haƙuri har mutane suka fara taruwa suna neman dalili da ƙyar aka shawo kansa ya haƙura amma ya ce idan haka ta sake faruwa to za su raba abota saboda laifi biyu kenan suka yi yana haƙuri idan kuma da ɗaurin gindin ubansa ne to za su sha mamaki sosai ya ce liman ka zama shaida yau 28 ga watan bakwai mhm, mu fita harkar juna kawai ko kuma kowa ya jawo 'ya'yansa kunne yana gama faɗan haka ya kama hannuna muka shiga mota muka wuce liman ya kasa ɓoye mamakinsa sai ce alhaji tari ba tare kuka taso ba tun ƙuriciya kai da shi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 karka damu na gode ni ma gane nan zuwa masallacin kafin a tada sallah liman ya ce to ba damuwa amma zan dan masa nasiha zan fahimtar da shi muhimmancin abota da kuma 'ya'ya ba a shiga tsakanin su sai a ji kunya sai an jima da Allah a yi ta haƙuri komai na duniya dan haƙuri ne Alhaji Muntari ya ce Allah ya saka da alheri na gode sai na fito kowannen su ya wuce to masu sauraro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba assalamu alaikum